barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu a ranar takwas ga watan nan mai ci na afrilu ne aka samu aukuwar kusufin rana wanda ya auku a kusan duk faɗin amurka sannan ga baki daya aka samu jimillar sa'o'i uku da minti goma sha shida da daƙiƙai arba'in da biyar Husufin ya fara ne daga jihar Texas wacce take yankin kudu maso tsakiyar Amurka da misalin karfe 1 da minti 27 na rana. Sannan jihar Maine da ke yankin arewa maso gabashin Amurka ce wuri na karshe da kusufin ya auku kafin rana ta dawo daidai da misalin karfe 3 da minti 35. mafi tsawon lokacin da husufin ya auku a wuri guda shine minti hudu da daƙiƙai ashirin da bakwai. a wata hirar da na yi da aliyu abubakar sadiq ɗalibi mai bincike mai zurfi akan abubuwan da suka jibinci kimiyya da addini ya yi bayani a game da aukuwar kusufi masana suna gane faruwar husufi kafin ya zo daga nan zuwa shekara ɗari za a iya hasashen wace rana kowane wata kowane minti husufi zai faru kuma ba wani abu bane kamar yadda muka sani duniyan nan katantanwa take tana yin katantanwa guda ɗaya duk bawan awa hudu, sannan kuma shi wata yana tashi zagayen na kewaye duniya duk bayan kwana ashirin da tara, sannan ita kanta duniya tana kewaye rana duk bayan kwana 365 to a yayin wannan kewaye-kewayen da kowannensu yake yi shine duk lokacin da suka zo suka jera a saitin layi guda ɗaya ake samun husufi ko na rana ko wata to shi yasa masana suke da hakika gane wani lokaci ne wace rana ne wani wata ne wace shekara husufi zai faru abu ne na lissafi ƙididdiga ce wanda kuma abubuwan nan ba sa canjawa yadda Allah ya halicce su tun fil azal haka suke babu canji kullum suna bin bigiran da suke bi babu tsayawa babu delay babu bata lokaci to don haka kamar <clears throat> tashar jirgin ƙasa ce idan ka je ka san cewa karfe kaza jirgin gari kaza zuwa gari kaza zai zo to in ka tsaya a nan wajen to za ka zo jirgin zai zo ka hau to kamar haka ne waɗannan duniyoyi suna zagayen an san lokacin da in suka kewayo suka kewaya za su samu kansu a wannan saitin layin guda wanda yake haifar da musu a wani bangaren kuma shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar bauchi dr ibrahim kabir ya ci gaba da bayani a game da tsarin carbon finance wani tsarin da ke kimanta yawan sinadarin carbon ɗin da ake fitarwa cikin muhalli da kuɗi da zumbar tilastawa manyan kamfanoni da ƙasashen da suka ci gaba rage yawan sinadarin da suke gurɓata muhalli. abin da ya sa kuma ake maganan shi carbon market da muka fara magana ko ana kiransa carbon trading shine kowace daga cikin waɗannan ko ƙasa da ƙasa ɗin ko kuma kamfani da kamfani to tana da dama ta iya sai da adadin da aka bata misali kamfanin farko yana ga cewa abin da aka bashi bai ishe shi ba saboda yana so ya yi aiki fiye da abin da zai iya watsa wannan iska ɗin an bashi adadin ton dubu ɗaya zai sake shi kuma har zai yi aiki a shekara din ya yi kasuwancinsa yadda yake so ya sarrafa abun da yake sarrafawa ba mamaki sai ya sake iskar carbon din da ta kai a ton biyar sannan an samu wani kamfani kuma daban na biyun kenan da shi aka ba shi dubu ɗaya ba mamaki shi kuma a shekaran ba zai iya fitar da wannan dubu ɗayan ga baki ɗaya ba ko da ko ya aikinsa yadda yake so to akwai dama na ajiye wannan carbon market ɗin a yarjejeniya tsakanin kamfanin farko da kamfani na biyu don shi kamfanin farko da yake son ya sake wannan iska ta carbon kusan adadin tan dubu ɗaya da ɗari biyar sai amfani da shi wancan carbon credit na wannan ɗaya kamfani ɗin sannan sai ya biya shi kuɗin wannan adadi ɗin ya biya wannan mun fahimta kusan kaga cewa duka magana da ake tashi carbon ɗin an samu carbon credit wadda shine kamar lasisi din da adadi da kowane kamfani zai fitar ko kasa za ta fitar sannan kuma an samu wata kasuwa da ake cewa carbon market ko kuma shi kasuwancin da ake da ake cewa carbon trading ya zama akwai akwai akwai akwai kasuwanci a tsakanin waɗanda suke suke suke suke fitar da wannan wannan iska a cikin muhalli wannan an yi shi ne da niyyar a rage a rage adadi ba a bar mutane ko kamfanoni ko kuma kasashe sakaka kawai kowanne daga cikinsu ya sake abin da yake so ba akwai kaidi sannan in ya wuce adadin abin da aka riga aka bashi da aka yarjejeniya da shi na shi carbon credit ɗinsa da kuma dole sai ya saya a hannun wani da wani kamfani ko wata ƙasa da ita ita take da shi idan kasa da kasa ne ko kuma kamfani da da kamfani Shi kuma daraktan gandun daji a jihar da magaram kanar almajiri a ci gaba da hirarsa da tamar abari ya ce matakan da suka ɗauka sun fara haifar da ɗa ido. ai wuta dajin an ayan kasarin ta gomiya kusan 100 sai in can nan Niger an ka ba wuta dajin daga mutane ne take tashi kuma kowa da mun kai duka duk Allah kowa akwai da manoman da makiyayan da masu tahiyat kowa mun samu shi na iya wallaha wutar daji in an ka yi sakin sakata masu masu noma su tai su noma ko a dangasa wani abu a ba rashi nan makiyaya su daga su zo su zamna su ma su yi yadda ko su su tashi su kashe wuta ba masu tahiya kana su haya bakin hanya ka sha ta ba ko ka wa dan shayin ka kasha sai ka je wa mai godin ka ba baka kashe wuta ba sai ka bar ta nan in aska ya zo ta ruru sai ta to kun ji babu wani abin da za in akwai ciyawa da wuri sai a zo a yi hanyoyin nan ai musu tsawo suna ko kilomitar biyar akwai iya ba su da adadin tsawo kuma faɗi wajen metar sha biyar zuwa ashirin ake musu faɗi a yanki a share ciyawa kenan in wutar ta taji ta taso in ta kawo ga wannan bandi din sai ta tsaya kenan in ta tsaya mutane masu kashi sai ta ba su damar su kashe ta kuma a kiyaye gaba to amma in babu wannan banda in ta zo kawai ta yana za inga iska tsawon wannan lokaci da kuke wannan yaki kamar akwai wani ci gaba da aka samu lalle kai tunda muna ganin ci gaban da aka tsaya mutane sai in ce in an dauki komin komin yanzu duka wasu komin tunda ta yi da yawa sai sun ɗauki su da kansu suna wannan aiki ai da sanan ba su su kansu mutanen kuma da sun gani sun yi maza sun faɗi kuma sai su faɗa mana su faɗa mu komai a faɗa mana dan nan a zaɓa kashe kenan wannan ci gaba ne mutane sun waye kai kuma mutane wata shekara yana ce muku an fara gani akwai shekara da muka samu har shekara ka. fiye da dubu kusan dubu ɗari to yanzu ana ma bara ce ne an samu eh, ko talatin da biyar ne bara can yanzu bana an samu arba'in dai ta ɗan hausa ma to ai sai a ce akwai ci gaba da mutane sun fara ganewa kuma su kananan hukumomi su kan kansu cikin yan kuɗin da suka samu akwai waɗanda sun ka tashi da kansu suna wannan aiki kafin ma gwamnati ta zo kafin masu hannu da shi ta zo su zo kafin gwamnati su zo su da kansu suna ɗebe yan kuɗin su suna zuwa suna wannan aiki Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma da izinin Allah mai kowa mai komai zuwa makon gobe zamu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu aliyu abubakar siddiq kanar almajiri da dr ibrahim kabir sai dukkanin ma'aikatan sashen hausa na mulkiyar amurka musamman matamar abari da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba.